Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis takwas ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya. a wata muhawara da ta nuna yadda aka samu rarrabuwar kawuna matuƙa game da matakan da ƙasa ta ɗauka game da cutar corona virus mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence da mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat sanata kamala harris sun yi gaddama kan irin shawarar da shugaban ƙasa ya yanke a kwanakin farko na bullar wannan annobar shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin amurka gida daga afghanistan kafin ƙarshen shekara mahukunta a kasar mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi kanin labaran duniyar kenan to bayan da hukumomin najeriya suka ba da umarnin a buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar tuni har ɗalibai sun fara shiga ajujuwa a wasu jihohin yayin da ake fargabar hukumomi ba su kammala kimtsawa ba wajen samar da matakan kariya daga cutar coronavirus. ina makarantar muhammadu layya nizamiya a cikin garin birnin kebbi inda yara tuni sun riga sun dawo makaranta kuma mafi su ba su na cikin abubuwa sai dai kansu da takunkumin kare kai da kama daga wannan cutar. gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ya kalubalanci jami'an sojin najeriya da su mai da hankali kan yaƙi da ta'addanci da ke addabar ƙasar maimakon shiga harkokin siyasa da babu ruwansa a ciki. Ya ce yayin da babban hafin sojan kasar Najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben Edo da ma zaben Ondo mai zuwa na ɗan razana kaɗan saboda ina so hankalin jami'an sojan Najeriya da koma wajen wannan yaƙi da 'yan ta'adda. Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. baya ga haka muna tafa kuma da shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum a wata muhawara da ta nuna yadda aka samu rarrabuwar kawuna matuƙa game da matakan da ƙasa ta ɗauka game da cutar corona virus mataimakin shugaban kasa amurka mike pence da mataimakiyar dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat sanata kamala harris sun yi gaddama kan irin shawarar da shugaban kasa ya yanke a kwanakin farko na bullar wannan annobar a cikin muhawarar ta tsohon minti 90 ta daren jiya laraba a jami'ar wuta da ke garin salt lake pence da harris sun yi jayayya kan jerin batutuwa kama daga tattalin arziki da muhalli zuwa rigimar da ke tafi game da wadda trump ya zaɓa ta zama mai shari'a a kotun koli amma sanarwar da Trump ya yi da safiyar ranar Juma'a da ta wuce cewa ya kamu da cutar coronavirus ta sa 'yan takara sun mai da hankali sosai kan annobar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum dubu ɗari biyu da sha ɗaya Kana sama da mutum miliyan bakwai da biyar suka harba a Amurka a cewar alkaliman jami'ar John Hopkins. Harris ta ce jama'a Amurka sun gamu da abin da ya zama gazawa mafi girma ta duk wata gwamnatin shugaban ƙasa a tarihin ƙasar mu amma pence ya ce matakin da shugaban kasa ya dauka na tsaida duk wata zirga-zirgar jiragen sama daga cana a farkon annobar ta bakinsa ya ba mu lokaci da muke matukar bukata har muka samu damar yin gangami mafi girma tun bayan yakin duniya na biyu sannan na yi imanin hakan ya ci dubban rayukan amurkawa shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin amurka gida daga afghanistan kafin karshen shekara wadin da ya ma yi matukar rufin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkin sa sauri a jiya laraba da daddare shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ya kamata ragowar jaruman sojojin mu 'yan kaɗan maza da suke a afghanistan su dawo gida zuwa lokacin kirsimeti yakin da ƙasar ta fi daɗewa tana yi ya fara ne a shekarar dubu biyu da ɗaya. a lokacin da sojojin amurka suka mamaye afghanistan biyo bayan har-haren 11 ga watan satumba a birnin new york da washington dc mamiyar ta tumɓuke gwamnatin taliban mai mulkin afghanistan wadda take da alaka da kungiyar ta'addanci ta alka'ida da shugabanta usama bin laden wanda ya kitsa harin sha ɗaya ga watan satumba mahukunta a kasar mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi ministan tsaron mexico ya sanar jiya laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar ungul na sojojin mexico ne suka fafari jirgin na tsawon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar mexico a ranar litinin kafin mansa ya kare kuma ya fada a tsakiyar mexico hadarin ya auku ne kasa da mako biyu bayan da hukumomin kasar suka ce wani jirgin saman kasuwanci da aka sace a mexico ya hadari a guatemala kusa da filin jirgin saman daji dauke da kwayoyi da makamai masu gabatar da kara sun ce akalla an samu gawar mutum biyu a wajen hadarin gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. To da farko a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ɗalibai sun koma makarantu bayan da hukumomin ƙasar suka ba da umarnin a buɗe su. Sai dai masu lura da al'amura sun ce akwai rauni sosai dangane da matakan kare yara daga kamuwa da cutar coronar. abinda wasu ke ganin kamar ba a shirya ba aka buɗe makarantun. yayin da gwamnatin jihar ta ce tana sani da matsalolin kuma tana kan kokarin shawo kansu daga birnin kebbi ga muhammad nasu da karin bayani dukkanin makarantu a jihar kebbi sun buɗe kuma ɗalibai sun koma cike da shauki na dawowa makaranta wasu daga cikin ɗalibai suna da masaniya akan cutar ta corona da matakan da ake bi a kare kai daga kamuwa da ita. cuta ce in ta kame ka in kana da ita kalli kamun ko taɓi ne kai ko ta hanyar shaida ko kana samun kai. Maryam Suraji. Cuta ta wadda Allah ya kawo cikin duniya. Sannan kuma illar da ta kai da waɗanda ba su yarda da ita ba, ba su yarda da su wanke hannunsu ba. ko kuma su sa sanitizer. Hali yanzu ina makarantar Muhammadu Layya Nizamiya a cikin garin Birnin Kebbi inda yara tuni sun riga sun dawo makaranta kuma mafi yawancin su ga su cikin zuwa sai dai kansu da takunkumin kare kai da kama daga wannan cutar. sunana ibrahim bello kuma ni wato ɗalibi ne na harkar ilimin kimiyya da fasaha wato gehen tattalin arziki kenan kan misali akwai makarantar da na sama suna da bucket na wanke hannu amma ba toka ruwa ɗaya ciki akwai wuraren da ma kwata-kwata ba su da shi akwai makarantar da na iska ma bokiti wanga na roba henti da wata toka sabulu na iska sun ajiye kuma babu ma domin a cikin garin ma babu ruwan da za su ɗiba su kai makarantun aji a wanke hannu kaga maganar dai an shirya bata tasu ba wannan nesa wasu yan kishin ƙasa suka ga ya dace su bayar da tasu gudunmuwa don kare yara da ma al'umma daga wannan cutar sunana malam ibrahim aliyu lalala birnin kebbi ciyaman na kungiyar 'yan yara youth development association da yaran da annan makaranta daga ɗayanmu sai mu. to mu idan muka kare kanmu muka bar ɗayanmu su zo makaranta ba tare da wata kariya ba so idan suka cuɗu da 'yan uwansu suka koma gida shi kan yiwu abinda suka doko nan kuma suka yi muna can gidajenmu kaga kenan an yi ba a yi ba gwamnatin jihar kebbi ta aminta da cewa babu isassun matakan kariya daga kamuwa da wannan cutar a makarantu sai dai ta ce akwai dabarun da ake amfani da su muhammadu magawata aleru shine kwamishinan ilimi a jihar ta kebbi ba shi kamun ba da mun ba da su mun ba su isa ba amma da ke mun malam makaranta ne mu haɗa ma akwai wani suna improvisation wanda za a ɗauko wani abu a madadin wani abu eh, na zagaya wasu makarantun ne na ga mafi yawan yara ba su da wannan takunkumi ɗin mun yi kira ko iyayen yara sun yanka sun doki gaba su su kama cewa tabbatar da kowane yaro ya ba yaron shi a ƙalla. a yawon da ka gumi kuma guda biyar dai wanda zai in wani shiwon dawo washe wani masu wanda sake wanki sai zancen gila tazara a cikin azuzuwa dama can inda aka hito babu wannan tazara din babu yanzu kuma ga bukatar ta kware kware kuma yaran ba rage yawa suke eh ga sai karuwa suke <laughs> akwai damuwa kwarai musamman a cikin dakunan kwanan yara ɗalibai ana muna ana kwarai ko bayan hakan akwai makarantu da dama waɗanda 'yan gudun hijira suka mamaye duk da yake gwamnati ta ce ɗalibai su koma makarantun domin an umarci 'yan gudun hijira da su koma a garuruwan su na asali muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A kuma hafiz da labaran duniyar hannayen jarin yankin asiya sun dan cira yau alhamis bayan da shugaban amurka donald trump ya kira ga 'yan majalisa da su amince da wani karamin bangare na tallafin corona virus? kasuwar Nikita ta japan ta cira da dugo tara cikin ɗari S&P ta Australia ta cira da kashi ɗaya cikin ɗari. Kospi ta Korea ta Kudu ta cira da ɗigo biyu cikin ɗari. Ita ma t ta Taiwan ta cira da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Hang ta Hong Kong ta yi ƙasa da ɗigo biyar cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da rana. yayin da sensex ta mumbai ta cira da kashi 1.3 cikin 100 kasuwar shanghai composite ta ci gaba da zama a rufe sakamakon hutun ƙasa na hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala 1898.50 sama da ɗigo hudu cikin 100 an sayar da ɗanyen mai na amurka kan dala 42.21 kowace ganga kana ɗanyen man brent an sayar da shi dala 42.29 kowace ganga wato ya yi sama da ɗigo bakwai cikin ɗari kasuwannin hannayen jarin amurka sun faɗi ranar talata bayan da trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa gwamnatinsa ta dakatar da tattaunawa da shugabar majalisar wakilai nancy pelosi kan sabon tallafin coronavirus yan wallafa sakonnin gargaɗin guguwa kuma ana ci gaba da kwashe mutane a yankin gabar tekun yammacin amurka kafin isowar guguwar delta da ake kyauta da zaton zata sauka a ranar juma'a Delta ta sauka a gabar tekun Yucatan a jiya Laraba a matsayin guguwa ta mataki na biyu. Ta kayar da bishiyoyi ta kace wutar lantarki ga dubban mutane ta janyo ambaliyar ruwa a titina da farfasa gilasan gidaje yayin da 'yan yawon bude ido da mazauna yankin suke neman mafaka a wuraren da aka ware. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa gwamnan jihar Kuntana ro ya ce ba mu samu rahotannin jikkata ko mutuwa ba Tony mai suna Jose Ignacio Velasquez ya ce, barnar ta yi daidai da ta mahaukaciyar guguwa irin ta, amma mutane suna ganin abin zai karu. Velasquez ya kara da cewa akwai iska mai ƙarfi sosai amma babu ruwan sama sosai, kuma yana ganin za su wanye lafiya. Ƙasar Kirgistan ta rufe iyakokinta don tabbatar da tsaro yayin da ake ci gaba da tashin hankali da ya ruguza gwamnati. Kamar yadda mataimakin shugaban kwamitin tsaro beg subanaleb ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Rasha Interfax a yau Alhamis. Dubban masu zanga-zanga sun tilasta wa majalisar ministocin Kirgistan yin murabus a wannan makon. Sannan kuma hukumar zaben ƙasar ta soke sakamakon zaben 'yan majalisa da aka gudanar a ranar Lahadi. Lamarin da ya sa ƙasar ba ta da takamaiman shugaba. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma bari mu duba harkar tsaro. Gwamnan jihar Borno Farfesa baba gana Umar Zulum ya kalubalanci jami'an sojin Najeriya da su mai da hankali kan yaƙi da ta'addanci da ke addaba ƙasar maimakon shiga harkokin siyasa. kiran na zuwa ne yayin bude wani taron babban hafsan sojin ƙasa na najeriya a garin maiduguri da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ya kamata jami'an sojin najeriya su mai da hankalinsu sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zaɓuɓɓuka ba gwamnan ya da ya bayyana hakan ne a lokacin da ake buɗe wani taron jami'an sojan najeriya na kwanaki hudu da aka gudanar a garin maiduguri da kuma babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukku buratai ya yi wannan furici na cewa sun samu nasarar gudanar da zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani cikas ba musamman ma a zaben da aka yi a jihar ido. This is permeating through the ranks as was evident during the recent conduct of Operation Safe Conduct in Edo State. ya ce wannan shirin su na operation safe conduct da aka aiwatar lokacin zabe a jihar edo wata shaida ne da ke nuni da cewa yadda jami'an sojan najeriya suka aiwatar da ayyukansu abin yabawa ne on this note i want to congratulate the general officer officers and men of the two division Nigerian Army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them forthcoming on those state governorship elections scheduled ya ce a wannan gaba ina son yabawa jami'in soja da ma sauran jami'an soja kan wannan aiki da suka gudanar na nuna ƙwarin cewa lokacin gudanar da wannan zaɓe na garin edo ya ce wannan shine irin abin da muke so kuma ba ma tsammanin wani abu ƙasa da haka musamman ma zaɓuɓɓukan da sa gudanar a garin ondo a cewa babban hafsan soja lieutenant janar yusuf tukur baratai shi ma gwamnan jihar borno professor baba gana umar zulum ya soma ne da ya bawa jami'an sojan najeriya kan yadda suke gudanar da aikinsu a wannan shiya sai dai ce akwai wata bukata da jami'an sojin ya kamata su mai da hankali a kai musamman ma na matsalan yaƙi da ta'addanci. We have no choice but to face them square as we must not allow temporary setbacks ya ce ba mu da wani zaɓi illa mu ga cewa mun fuskanci su kar kuma mai da mu dinga samun koma baya duk da cewa ana samun nasara a 'yan kwanakin nan i wish to ask the nigerian army to change the war narrative altogether to finish the crisis attack they say is the best defense ya ce ina so in kira ga jami'an sojan najeriya sanje yanayin yadda ake gudanar da wannan yaki don a kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya aka ce kai masu hari shine babban kariya dole ne jami'an sojan najeriya su dinga kai masu hari a duk maboyarsu ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo masu hari ba when the chief of army staff is mentioning the success story of the uh, election and the, forthcoming election on Dawn, I'm little bit scared. because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the insurgents. ya ce yayin da babban hafsan sojan kasar najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben edo da ma zaben ondo mai zuwa na dan razana kaɗan saboda ina so hankalin jami'an sojan najeriya ya koma wajen wannan yaki da 'yan ta'adda a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to da a gaida haruna Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na lafiya uwar ciki jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. masu sauraro idan ana biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki inda muke tattauna batun wasu sinadarai da ke haddasa cutar daji wato kansa. Dr. Mubarak Labaran Liman zai karkare da kira ga al'umma game da illolin waɗannan sinadarai da kuma yadda za su yi ta'ammali da su. Sannan kuma mu karkare da bayanai akan ranar lafiyar idanu ta duniya wanda ya daidai da wannan rana ta takwas ga watan Oktoba. To wallahi gaskiya kan hajjia wannan matsala ce su sosai saboda farko da in cika duba akwai wannan babban shiri da ake da shi na gwamnatin tarayya ne da za a yi a bunƙasa harkar noma. Mm. Kuma tabbas noma ita ce ginshikin al'umma mu kuma sana'ar da mutane muka fi dogara da ita. Mm, kuma tabbas dole ne mu samar da abincin da za mu ciyarwa da kanmu. Mm. To amma kuma a bai daya dole a wani bangaren a kungiyar yin abu ana duba to kar ƙoƙarin eh, bunƙasa har cika aikin noma sai a yi kuma faɗi rai. Mm. sabida a lokacin da manomi aka yi ta ƙoƙari ya yi mu'amala da wannan kayayyakin nagaran mm. ya daɗe yana mu'amala da su kuma ya zama a bayan wani lokaci ya zuwa kwanta bayi da lafiya ya samu ciwo in da yi ba a samu ribar da ake so a samu ba to babban wayar da kai shine gaskiya ya kamata a ce yadda gwamnati take da shiri na kamar bunƙasa ya kamata a shigar da shi kanshi shirin wayar da kansu kansu manoma akan illoli mm. da matsalolin amfani da wa'annan abubuwan don mun san abu ne mai wahala wai a ce za a ce wai a daina amfani da wa'annan mm, abubuwan tunda gaskiya mutane a riga da an ji daɗin su kuma mm. kusan duk duniya ma ana amfani da su to amma kamar abu ko a nan kasashe masu tasowa mm. in suka ci gaba ku inda kuke kun san akwai wannan matsaloli sosai sosai ko kwanan nan akwai zuba sosai da aka kai da su kamfanin kamar da ke wannan glyphosate wanda shi ne sinadarin da yake kashe eh, ciyayi da mutane suna da sharo'i a nan amurka wanda sun fi ɗari hudu wanda a ko yanzu na akwai compensation da za su biya ko wajen dala biliyan mm, goma ga mutane wanda suka kamu da cutar kansa mm. a sanadiyar ma'amala da wayannan a sinadaran to babban dai wayar da kai shi ne farko mu kira ga su manoman mu mm. su sani cewa da takin zamanin nan da su wannan sinadaran nan na kashe kwari da na kashe ciyawa suna da illa Shi ne farkon su kira da kuma wayar da kai ba wai abubuwa ba ne wanda ke kawai kamar ruwa da za ka iya ma'amala da su ba su da wani matsala a'a to don haka wajibi ne a wajen amfani da su a bi iyakacin matakai na kariya wajen kare kai wajen amfani da su kuma har ila yau akwai daidai kamar adadi wanda ake yi a yi amfani da shi wajibi na sai a yi amfani da wannan adadin yadda su kaman wanda suka yi maganin nan suka faɗa a yi amfani da shi mm. kar a dinga gota wannan adadin saboda kaman misali maganin kaman kwari wanda ake sawa su kaman kayan abinci mm. don saboda a ajiye su za ki iya samun manoma kan sa shi fiye da adadin da aka nema a sa kuma har ila yau su wannan sinadaran kaman na irin ayyabu suna da kaman wa'adi in an sawa abinci to sai sun yi wannan wa'adin ɗauki wannan wa'adin kaman na expiry date Mm. kafin a fitar da wannan abincin a sayar a ci shi Yawan jira kisa misali sai ne na shekara ɗaya ne shekara biyu sa shekara uku zai samu kamar manomi ko kuma ɗan kasuwa zai sa wannan abin ya ajiye abinci a sto bayan wata uku kuma ko wata hudu maganin bai gama aiki ba za a kuma fitar da abincin a kai kasuwa kuma a sayar da mutane eh, eh, su kuma yi amfani da wannan abin mm. wannan sauran maganin iya nan da tasiri iya da karfin shi dan da ya iskiya ba to duk wannan ka'idojin gaskiya ya kamata a ce dole ne mu kamar kuma kuna da rawa da za ku taka sosai eh, na kafofin yada labarai mm. wajen wayar da kai al'umma su gane dukkan waɗannan abubuwan akwai instruction ko kuma mm. bayanai ne da za a yi amfani da su kuma yadda za a kiyaye kai wajen amfani da su mm. ya kamata a ce manomi duk lokacin da ya sami zai amfani da wannan abin da ya tsaya ya karanta wannan abu kuma bai iya karanta domin wanda ya sani Wasu ma'aikatan eh, gona mm. wanda suke taimaka manoma dan su dinga wayar da kan mutane suna mutane yadda za su yi amfani da wayannan mm. abubuwa dan ya zama na manomi ya yi noma mm. an samu amfanin gona mai kyau kuma ya tsira da lafiya shi. To ai manufar wannan shiri kenan likita na wayar da kan al'umma. <laughs> Kuma Allah ya taimaki jama'a mu gabaki da. Allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya da mu da duka abokan da mu da iyalan mu da mu da abokan arziki.

bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da ba sa iya gani sosai kuma ba su da damar samun madubi na gani To wakilinmu Hassan Maina Kaina na wurin taro a wannan lokaci da nake hada wannan shirin da za a tattauna wannan matsala ga abin da ya dan gutsuro mana. A halin yanzu muna nan harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja bangaren kula da lafiyar ido kuma ina tare da ɗaya daga cikin jami'an da ke wannan kungiya ta ma'aikatar lafiya da ke kula da lafiyar ido ya kuma yi mana bayani dangane da muhimmancin wannan rana da kuma abubuwan da ake sa ran za a yi a yau da kuma irin ji hankali da za su yi wa gwamnati. Sunana Suleiman Ibrahim ma'aikaci na kiwon lafiya a asibitin koyarwa na jami'ar Abuja da ke Gwagwalada. Yau takwas ga watan Oktoba rana alhamis ta biyu a cikin wannan wata ita ce rana da aka ware domin wayar da kan mutane game da abin da ya shafi lafiyar ido aka sa mata suna world sight day ma'ana ranar gani ta duniya abin da a yau ana son a gabatar da bayanai da wayar da kai da jan hankali game da abin da ya shafi lafiyar ido saboda bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da suke da damuwa ta ido kuma da yawan waɗannan mutane za su iya samun waraka in aka sanar da su abin da ya kamata su yi saboda haka nan aka ware wannan rana aka fara kuma yin irin wannan aikace-aikace da gabatar da kasidu da jawabai tun daga shekara ta dubu biyu. yau ya kama shekara ashirin kenan da fara gabatar da bayanai da tunawa da ranar gani ta duniya abu na biyu da ake son a gabatar a irin wannan rana shine a jawo hankalin gwamnati da jami'ai da manya da masu ruwa da tsaki domin su kula su ba da kulawa ta musamman game da abin da ya shafi lafiyar ido a ware kuɗaɗe da kayi don neman kayan aiki da magunguna da sauransu domin kula da lafiyar idanu abu na uku shine a ware waɗansu mutane na musamman shine target population wanda da sun riga sun ah, samu damuwa ta ido domin a yi masu bayanai nasu na musamman akan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su bari domin idanuwansu su inganta abin da ya saura na ganin su ya tsaya kada ya yi da su lalacewa da taɓarɓarewa abin da za a iya maidowa wanda aka rasa na ido a maido da shi su wannan su ne abubuwa na musamman da ake son a gabatar a irin wannan rana wannan rana da muhimmanci ga duk ma'aikatan lafiya da suke gefen ido rana ce da ake gabatar da jawabai da kasidu da jan hankali ga gwamnati domin a ware kasafi na musamman domin kula da lafiyar ido samar da kayan aiki da magunguna da duk abin da ya kamata domin a kula da lafiyar ido na al'umma akwai mutane da yawa da suke fama da ciwon ido wanda idan aka wayar da kawunan su aka sanar da su abin da ke damun su aka kuma samar da kayan aiki da magani da sauransu a hanya mai sauki za su samu waraka za su ci gaba da gani da idanuwansu a nan za mu karkare wannan shirin muna fata an amfana a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuma da la'agai baiwa. gaida Aisha Tusle yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Salihu ƙauren namo da zamfara. Ya ce fatan alkhairi ga sabon sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuhu Bammali. Muna kira gare shi da ya mai da hankali wajen ganin ya haɗa kan 'yan gidajen sarautar zazzau da ma al'ummar masarautar zazzau baki ɗaya. Da fatan Allah ya ja zamanin sabon sarkin zazzau amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce wadda ke cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika yunkurin shugaba Muhammadu Buhari na inganta rayuwar malamai ta hanyar gyara albashinsu da kara musu shekarun ritaya abin ayaba ne. Kuma muna fatan rijiya ba za ta bada ruwa ba guga ta hana. Domin fa an jima ana ruwa ƙasa na tsotsewa. Sako daga amina Adamu dori da Rabi'u Dakwar Dinari da Umar Baban yayin Sabon Gida a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Alhaji Abubakar Jibran ɗan Gusau ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya ba mu ji daɗin yadda gwamnati ke tura dabban jami'an tsaro a duk wata jihar da za a yi zaben gwamna ba, amma a ɗayan gefen kuwa sun gagara tura jami'an tsaro a jihohin Arewa masu fama da fitinan 'yan bindiga. Wasiƙa ta ƙarshe kuma daga jamhuriyar Nijar ne, ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. ina so ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar jamhuriyar Nijar don Allah su dinga sassauta kalamansu a lokacin tarukan siyasa domin zafafan kalamai ba su da daɗi. Sako daga baban duman banda da magaram. Mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da aiko mana da su. Yanzu kuma sai labarai a takaice. a wata muhawara da ta nuna yadda aka samu rarrabuwar kawuna matuƙa game da matakan da ƙasa ta ɗauka game da cutar coronavirus mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence da mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat sanata kamala harris sun yi gaddama kan irin shawarar da shugaban ƙasa ya yanke a kwanakin farko na bullar wannan annobar a cikin muhawarar ta tsohon minti casa'in ta daren jiya laraba a jami'ar wuta da ke garin salt lake pence da harris sun yi jayayya kan jerin batutuwa kama daga tattalin arziki da muhalli zuwa rigimar da ke tafi game da wadda Trump ya zaɓa ta zama mai shari'a a kotun koli. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara. Wadin da ya ma yi matukar rufin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkin sa sauri. A jiya laraba da daddare shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata raguwar jaruman sojojin sojojinmu 'yan kaɗan maza da suke a afghanistan su dawo gida zuwa lokacin kirsimeti mahukunta a kasar mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi ministan tsaron mexico ya sanar jiya laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar ungul na sojojin mexico ne suka fafari jirgin na tsawon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar mexico a ranar litinin kafin mansa ya kare kuma ya fada a tsakiyar mexico masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gane za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin allah yanzu kan amadadin shi muhammad hafiz baballe da ita ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu.